sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, mun kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya wanda ya kera na'urar kiwon kifi da kuma na'urar ban ruwan gonaki da ke aiki da hasken rana. wato injiniya faisal bala sani tanko wanda sanadiyar haka ya samu karramawa daban-daban a gasar da ya shiga a kasar malaysia da kuma ingila kafin daga bisani aka gayyace su majalisar ɗinkin duniya domin nuna bajintar tasu da kuma yadda za ta taimaki jama'a a ƙarƙashin shirin muradin ƙarni injiniya faisal da abokan tafiyarsa sun halarci wannan gasa wanda aka yi a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york kuma mun tattauna da shi kai tsaye kamar yadda za ku ji a cikin wannan shiri. Da farko mun buƙaci injiniya Faisal ya yi wa mai sauraro bayani dangane da gayyatar da aka musu inda ya kada baki ya ce. Wannan taro da aka yi a Majalisar Ɗinkin Duniya wato ainihin ɓangaren da ya shafi da suke kula da gudanar da ababen da suka shafi muhalli da kuma ainihin ci gaba na zamantakewa wuri ne da ɗaliban jami'o'i da kuma da suke ƙere keren abubuwa daban-daban suka halatta kuma kowa ya yi ƙoƙarin bajinta wurin baje koli eh, bayani wa masana ɓangaren abin da ya shafi kiyaye muhalli da kuma environment da kuma abin da ya shafi wato magance talauci ko kuma muradun majalisar ɗinkin duniya da ake kiransu sdgs kowa ya ƙoƙarin nuna ainihin nasa gudunmawa yadda zai amfani da iliminsa ko basiransa wurin ganin cewa ah, an cimma waɗannan muradu to akwai jami'o'i da suka zo da yawa to daga ciki akwai jami'a mu ta musulunci wacce take malaysia kuma akwai daga nan jami'a mutum hudu sun halarci taron na biyar ɗinmu kuma shi bai samu damar halarta ba yana najeriya dangane da muhimmancin taron da kuma yawan jami'o'in duniya da suka samu irin wannan gayyata injiniyan ya bayyana cewar ya eh, shi wannan taron da aka kira ɗalibai aka ce su zo su baje kolin su kuma su yi bayani akan yadda suke ganin za su samar da hanyoyi na cimma muradun majalisar ɗinkin duniya da ake kiran su sdg goals taro ne da yana da matukar muhimmanci sosai domin an gayyaci shugabanni na duniya da kuma masu faɗa a ji akan wannan abubuwa da suke da alaƙa da wannan muradu na sdgs su zo su saurari bayani daga wurin ɗalibai daban-daban to kuma kamar yadda ah, abun yake wato jami'o'i shida ne suka halatta to ana so a fidda gwani a ciki a ga wanne ne daga ciki tsarin su ya fi dacewa da waɗannan muradu kuma zai fi samar da wato ingancin rayuwa nan gaba da kuma takaita gurbatan yanayi da kuma ainihin amfani da abin da ake kiran shi renewable energy wato abubuwan da suke ba da makamashi wanda ba su da tasiri na lalata yanayi matashin injiniyan ya ce gasar na majalisar ɗinkin duniya na ɗauke da kyautar dala miliyan guda da kuma tarin masu zuba jari da ke sanya ido kan fasahar da aka gabatar domin haɗin kai shi wannan taron dai bayan kammala taron in aka fidda gwani ana ba shi kyautan dala miliyan ɗaya don su samu su ainihin faɗaɗa abin da ya shafi kamfanin da suka kafa a matsayinsu na ɗalibai wanda suke ƙoƙarin cimma waɗannan muradu na majalisar ɗinkin duniya ana ba su wannan kuɗin da ake kin shi seed grant su samu sun faɗaɗa abin sauran kuma wanda ba su samu sun kai labari ba amma kuma suka yi ƙoƙari suka kawo haɗi wannan mataki na gasan su ma nan za su yi ƙoƙari su ga cewa sun hadu da mutanen da suka fahimci kalan business ɗin da suke so su shiga ciki ko ko kalan gudunmawar da suke so su bayar wanda kuma za su nemi haɗin gwiwa da su ko kuma su taimaka musu da hannun jari ko ko su taimaka musu da uwar kuɗi wurin ganin cewa sun fara kaddamar da abubuwan da suka zo suka yi bayani a kai a kasashensu da suka fito. Mun nemi jin ta bakin injiniya Faisal kan yadda taron ya gudana inda ya bayani kamar haka. Ya eh, hakika gaskiya taron ya yi kyau sosai kuma an samu halatta sosai daga wurin mutane daban-daban daga tsofaffin ma'aikata na majalisar ɗinkin duniya irin su onda secretary general na in charge of environment da shauransu. da kuma wasu ma manya-manyan 'yan kasuwa na kasan amurka da kuma wasu ƙasashe na duniya sun samu halatta to bayan da yin ƙoƙari matuƙa wurin ganin cewa mun ƙaddamar da ainihin ƙasidunmu a wannan wuri kuma dai kamar yadda yake dai dama abu ne da ƙoƙarin kanmu ne muka yi ta yi tun daga farkon al'amarin haɗe zuwa yanzu so in muka yi la'akari da wannan to gaskiya muna godiya wa Allah da har ya kai ga muka samu muka cimma abin da muka yi kasantuwan cewa mun yi gasa da mutanen da suka fi mu tallafi da kuma goyon baya daga gwamnatocinsu ko 'yan kasuwan kasashensu to a haka dai duk da dai ba mu samu mu muka ci wannan wato tukushi da ake ba wa gwani ko kuma wanda suka zamanto su suka nasara a wannan gasan ba amma dai nan ma haka muna godiya wa Allah da ya kai mu ga samun nasara a haka din kuma ba za mu tsaya nan ba za mu ci gaba da aiki akan shi abin da muke yi ganin cewa mun samar da hanyoyin da za a cimma wa'annan muradu na majalisar ɗinkin duniya da ake kiran su SDGs. Matashin injiniyan ya ce fasahar samar da makamashin da ke taimakawa manoma ban ruwan rani suka gabatar wanda ake sa ran manoma akalla miliyan 24 su amfana da shi. domin mu gaskiya abin da muka duba a cikin wa'annan muradu da suka zamanto sun yi daidai da bukatunmu ne na najeriya shine muka gabatar an gabatar da da da mu ne akan bincike da muka yi akan hanyar noman rani na zamani wanda ake amfani da makamashi wanda bai da tasiri na gurɓata yanayi wato solar kenan ko kuma a ce hasken rana da kuma wurin sauwaƙe wahalan ƙwadago manoma almuhim ne wannan abu da muka yi mun yi shi ne domin ga cewa mun tallafa wa manoma kuma aka tallafa wa manoman ya zamanto cewa su kuma manoma nomansu ya inganta abincin da suke samarwa ya ƙara yawa wurin magance yunwa kuma muna wato hararin muna hararo taimakawa mutane aƙalla miliyan 24 ne nan da shekara biyar ko shida wato ta hanyar samar da abincin da zai ishe jama'a masu wannan adadin dangane da ƙalubalen da suka fuskanta wajen gabatar da wannan fasaha sai kada baki ya ce kalubale da muka samu a cikin al'amarin nan bai rasa nasaba da kuɗi tunda komai a cikin al'amarin kuɗi ne su wanda suka shirya wannan gasa suna tunanin cewa duk inda ɗalibi ya fito kuma ya zamanto cewa ƙasar da ya fito sun fahimci mahimmancin wannan lamari to lallai ya kamata su ba shi tallafi kuma hakan ne yake faruwa a ƙasashe da yawa ɗaliban nan suka fito wanda suka zo muka yi wannan gasa da su duk sun samu tallafi to nan tallafin ya hada da taimakawa da kuɗin jirgi da kuma ainihin kuɗin da za a baka don ganin cewa shi wannan kasida da za ka zo ka gabatar tare da kuma ainihin bincike da kai kafin nan na na'ura ko ko abin da kake so ka samarwa jama'a na sauƙaƙe rayuwa da kuma cimma wa'annan muradu na majalisar ɗinkin duniya ka samu ka zantas da shi ko da a ce ko a ainihin wato ka mataki ne wanda yake mataki na pilot wato mataki na gwaji ana buƙatar akalla a mataki na gwaji ka samu wannan tallafin to matakin mu na gwaji ma dai nan dai mu da kanmu muka yi ƙoƙarin mu muka ga iyakan abin da za mu yi wurin gwajin nan to hakan nan ma mataki na na ganin cewa mun kai kanmu a ƙasar amurka nan ma ƙoƙarin kanmu ne da iyaye da abokan arziki da kuma yan uwa dai aka yi ta tallafawa mai taro mai shishi masu bashi aka haɗa dai muka haɗa basu suka muka samu muka zo muka yi amma dai wannan ko kaɗan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba kuma za mu ci gaba da abin da muke yi har sai mun cimma nasara al'amarin. A ƙarshe, injiniyan ya bayyana irin matsalolin da suka fuskanta da kuma fatar da suke da shi. kasantuwan mu ne kaɗai ƙasa da muka da ɗaliban ƙasar suka kasance daga nahiyar afirka akwai ƙalubale gaskiya wannan yana nuna wa duniya cewa har yanzu afirka inda galibin matsaloli na yunwa koko rashin ci gaba ya zamanto ya fi tasiri a rayuwar mutane har yanzu kuma wa'annan yankuna an bar su a baya to lallai lallai ya kamata a ce afirka a farga nan da nan da shekaru ba zai zamanto adadin mutane da ke afirka ya karu da yawa sosai to wannan zai haifar da yanayi irin wanda ba a so saboda haka zai kara haifar da yawan matsaloli na talauci ko ko matsalolin da suka shafi gurbatin yanayi ko ko ainihin ƙarancin abinci to amma abin mamakin shine mu da muke tunanin za mu fuskanci wannan matsala nan gaba to mu ne kuma muke da karancin shiga cikin irin waɗannan abubuwan ko saboda rashin sani cewa waɗannan abubuwan suna da muhimmanci ko ko a'a saboda babu masu tallafawa to lallai ni a nawa tunanin shine ko da babu masu tallafawa bai kamata a ce a dinga yin ƙasa a gwiwa ba ko wanda babu wanda zai taimaka ma ko da gwamnati ba ta taimaka ba kai dai kai iyakan ƙoƙarinka to in dai kana kan kokarin nan dai wata rana za a samu a dace sai an ci gaba da kokarin tukunna za a dace wata rana to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri madadin injiniya faisal balasani tanko da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa huta lafiya